بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلل فلن تضل له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا nga ba su koya ba za a tiye ta yin sahaba wuce kwanan na igar abdurrahman egiyan auf wadda mini zai ji tsoci ji nasara ya wunji liman ya nabi muhammadu nan sallallahu alaihi wasallam wunga yi lokaci na alokuda e ka kun sallah annabi muhammadu latiya sallallahu alaihi wasallam wi da zuma mu ci shizo kafin ya kun sallami na annabi muhammadu fai bai raka kayan karshe bai wuce sahaba wuce kwanna annabi muhammadu sallar ji zumubo wanda mini ne laji wuta ki gan imamun nabi na ta ce limanyan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tsoca sahaba wuce kwanna mace labe duki mullutu bai duki ya yi tiyan ilatuyan addini gai abdurrahman bunu auf wadda ta cine zagu guwanin annabi muhammadu ye dufen ne wa gan egimi aljanna yau daga ce abubakar umar usman ali sa'ad talhatu zubair abu ubaida zaguwa ya e dufen ne amma dokun nun ji gani belulu aljanna na amma ya za na yi da nan ne amma littafin ne ba zai cin zagmawo ta ci zagon wucewa da ya zanzagi jifibu na na khadija hadisi ga yi gimiyar aljanniyo na na fatima a ciga an rumai sa na ya anas bin malik annabi ya labari ga yi gimiyar aljanniyo a ciga na na hafsa igiyan sayidu na umar na annabi jin yawo bai na zagi guni fitacin zagon wannan na jiki kwata na yi zabagi to sahaba wuce kwanan aga waga gwata zibo de musulunci lo wa gwata ya sayidu na abubakar ibuna e, lo musulunci na mafi yi zaji gabi ga musulunci ta ce sahaba jin wani le zane annabi bebe bawi ebi da ebe da go musulunci zai shi wa shi wuji ja ke bilale na nga wale mun ga sha sha lugwagi ebo azaba na zai ji ya na fejina amma ya daji bai musulunci na to aga waga zai zato ta ci na lo musulunci na waga Abdulrahman bin auf sai duna abubakar waga yi zahe kakance ta ce nun sajiho umar damini zai ji ya fatawa zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam na e da na malolo pa'atta na kuda gani bi nabi bude ba wani dukiya tuna e kunye badar e kunye hunaini e kunye uhud pa'atta ya kuda ni na nabi lolo na muda biya to rayu ka tunci ko da boya zan dundo na to caji ba boya ba godana ya dukiya tsotsolo amma ga wa tiwe kirbe wuji wuji ya wuji na shi wuji mallaka waliwe wuji dana mutso dana wa ta ya kira dole wuzo zan do ce de ko ba mu maju da mini ya penge giwo bandro ma dana a ce ya kirbe lebraji ba ta bi ci cimo e wai kada ilimi ya yawo zuriya jo arziki yau wadda shi zuma bai wuce muke da tace zagu tsawa ina sayidu na umar li lokacin mu biya jeli jishi na ga tsawa da ji shawara ga da abu bai wuce ya na mu biya jeli jishi na lokacin na abu luluwa talmajusi tun yana arin fi mu da hali wuce wani foguta mun ga mu da rafi wa tutun ya ko ya bana takun ya kuro tigibu a cagu zuwa na tsalo ni musanawai kafin wuce inda sallah su babu wuce bai ba dana dana ji amma na tsallo ni nan gai nun tuta ko yin kuro tige wani mafi wa gan gai ya amma wuce faguta na halin ne zai fi bai su to babu tsoyi yi sahaba za ku sai dina usman dabo ali dabo abdurrahman bin haufu dabo talha dabo zubairu dabo ga da ji shawara ga dabo bai waje zai yi alifanci ga gwayin zuman da. abdurrahman bin auf da mini ya zagu tsayin na ulina abdurrahman na jajali annabi mai ji biyu kafi annabi wujin ajali ne buna annabi lugwa ludan shi. da mini zai ji bi lakarayen iyali jin annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam wa fiza aminci ya yi miya annabi shi aga kan dondo aga tiya na gani wa tiya biya aga ji wa fe zai fe dan ayi fe ji kula bi shani ayi abdurrahman bin auf un lo musulunci logo ta abubakar siddiq a muliya zabai kin gode ni sahaba na ji lo musulunci cabai a logwa sarawina ke bilal na ke ammar na ammar to ga zai kafiri ji kai wai wakibo bo e bayan musulunci wani socha muradu jibiya bai wuce wuli a zabayin amawa hakuri ji fai sun da toci allah akbar fai wa nasara bai da yin toci za lokaci na nabi bai ji ziniyar sahaba ji gala fela daga makawa ba yi ba makaci ci ga gana damni zai ji lo madina na zai ji je kwankwan bai lafiya daga babu daga maka lo madina na mutum madina na mango to ga yana na bijina daga na makaci shi na jilo madina na da yin don da talaka jayo wuce hada ya shi ya bu madina ci ja cawo wala makaci wala madina ci afi e yayu makaci bi madina ci ci ya gufe lafi e ya dojo e da ya na taimako to agan gagan zi a bi lau afe e ya maciyo wagan gai sa da ya gina rabiyo sa da ya gina rabiyo na madina adda zai de bago kunta ciya madina ci jauna na nabi laufe eyana bai wuce sa da ma ezuwa ta taciya madina ci jau adda zai de dukiya yi riuna udewo sarawin ta ce madina jau sa da fai gabi gaya wai yami makaci mai wagan dukiya yi mai ga guba ka sanni ɓata mai ga yi mai guba na midena shi le kici ba wata can abu mila lamucin ya wa wafa yawo allahu akbar gala su ji madina ciji ga yukfiruna ala anfusihim walau kana bihin hasasa ato a makaci tsata ta can kada aibe faiti indocin aja ga makaci da biya jikin abiya go alkhairin na biya a tsoyi bai bukata mutsoyi bai bukata wai mu ga alama ga guba Allah ka sani amma ite na Abdurrahman ganin ga su ko albarku da yi miyo joyo su kuma albarku da dukiyo bo idan mi wana dalluni ala suk la yakuzu ko madina wumi mi ton da yegiya wace egi a afe wu ba zuku ibana e ya gawai da shi bu wude tunzu ko gurgudu e ya wani dabi wina wacce ya shi bai kukun aga waga ki fai shi kan ga waga ya mi gani bai wa shi wuwaci ga fai shi ya ku daga baga social barka lada duki waya abdurrahman ya gina auf abdurrahman biya shi zamu ci kuna bagwazi gwazi kya canyi biya bai wuce ni wuce ni ce ne ba kofo fiyayen na ya wuce annabi aliyu ya gani bai wangi a tulare ladin annabi fai duga yawa a a'a miliyoyi bana ne ki labarin ga ya rasulullah ta zawar jumra'atan mai ya wuce ba gwada bai yi gana ba gwada wani gaujin yawo waya wajen annabi ga kiwa di sadaka yawo wa bayani jinye wani wulayacin sadaka wani annabi gato dawa limajin kawai nan giya. su kuma wula albarku da yawo bugu e gamiye sahaba mu cikon na gaba man shi da dalilin yake yi bu ya walima mai yawo annabi ga aulim walau bi shatin barakallahu lak da walima shi gala man shi ga na gegana waga so bayali bai zo ci jikin wacce walima ibn wa wali ya wuji wagwa alaman go pege zaga ya wuji waju dastura bolo ge fo guba na da annabi belli bai yi na. so bai mun cin galaman da ci ga a ji ma ji zumaya na watso ba yali zona amma ka waga ji tun ala tso ba wa da ya hofa yani bata wangi wangi abdurrahman ga tsoci be pe kwazi ki gwaya hun tuko bana kawai takun pekin bu wajuji fata ga wade zinari kwa zarfata ku kawai ta kuma na tsoci fiye kwa zikiya lokaci ga alamar arziki da tuyo zan doci caji wala dabo ya bi zan doci ci magwa ko lokaci da yi ga dabo da abilile ele wa shi na ya ku wa le yi bai wuce yin ga tsoci da arziki faya mai allahu akbar amma wujibayen da ci ba annabi ba albarka yi etiyan arziki da wuce sahaba wuce kwanna duki dukiya fiye koyin adini mutu ya tun adini ya biya be rayuwin ga kuta jihadi ba kwata ufe da dole zagu ke da ya ziki ji to sallabe jama'a zan doce ya kwanu de na shita kansila ko ciya man kowai gya wasu fazan amma ji waje sallabe jama'a e gaji ta wani le ndo gato masalati tuce mu ma ji sallaba. ba wa lawaya da lotun masalaci jama'a dina waji sallah na wa go ofis so throughout wa be ku sallah ku ke wa go office nimbo wa tiya da ji sallah bai jama'a jiya amma sahaban na ji sallah bai jama'a a ta yi kuda bai wa lo na gani wa lo be dukiya madana ke nuwa bugo sahaban shi ku yana so kwa ta gani be boji wangi na bai wucin agun ko badar na wadda mini zai ji ji jihadi ya kuda wuce wani ar kafin wuce kone ga yi ga ya gina usman a taimina na abdurrahman bin auf wuda ya kuda ake gukuyen ohud madina wani wadda mini zai ji hakuta sarauni ya kuwa bica ya wani ya kuyen ohud a ba musulmi ji ya wani ya gwallo a sarauni bo sashen haji biya bici e wani ba annabi ga ga ke pati te wannan ga yi de nasara yi de nasara yi de ke bu sai mai ayi izini a dai le ga chaba ya kuin kafiri ja ya zafi a fe ko pati ti huncho e gwallo musulmi ji ba huncho sarawi sa sha ja bici musulmi adwa ne a ga kafiri ji wago zai ja lo madina na yale makbaratu uhud ta yan uhud bai daji ziyara ne musulmi na ja wuye kuma ya uhu da wani ga soji ba abu tsakanin za aduwa ne na ya gwalluwa foga ne mai bu gangbaya annabi na lebanon ga yi ke patitio ya de nasara ya de nasara a dai mai lega de nasara ga kiya ji ke patitio biyu kuna ga ile patin wuce yin wancin tsarawa biyan wuce ya igwalluwa a abici amma sahaba wuce kwan na bica r80 na diufa wuce na yi takaniyar eti eshi bai gute tutu a ga mini ya ci na jide abdurrahman fa wuce na iza ba giga gula da ni ya ci wuce wuga agada n'o ya ci wuce gbagba bai dukiya na daga ni biyu na har tuko ba na ya tinke bai ubi cewa in ji wufe da zawa wuga yadda da zan alama latu laga ga zan na ibe eti a ce a ga mini kan wuce ke ya koya fa wuce

sahaba ŋun ci kɔn na ŋun le wala ye fana agunkunya na a ci ŋun ji sadaka be dukiye takaniya zinari kutsun ya daguni ŋun ke ji sadaka gan bɛ zinari shi bai ezuwe wani fe ji sadaka sarawin ŋun ke bɛ ladinari kutsun ya da shi ba a ji sadaka wula sahaba tsakaniya dari biyar ɓata a to kpogba beshitin nga yi 500 a lokun dana zanna shi ɓata nga yi zai lana na e tuci na wula gikini na yi tsakaniya kpogba beshitin ɓata nga zai shiga a lokun dana a tu. dole ga wuji dukiya ta can gida bai zannaya a ci gaga bayani ke ka kafi sahaba wuci kwanne wutu wa wasan ciji ga dinari kutu alala babu dukiya bo dubu hamsin dinari 50,000 dole dinari 1,035 miliyan wagwanore nga gai had eh, kisas ya yin zai uza nan randon do wuza etiyan bici cewa ya na musulunci ga gobe na guki 36 million ko 35 million 264,000 nga gobe zayon amma gukin wula 50,000 dinar to miliyan guki na wana miliyan guki lole 1000 dinari 35 million kuma makafi sunan ganwewa ga mini dukiya mu bo ala 50,000 dinar alaji sadaka ya zawon gizi lole ga zanna dukiya kuwa kan wa dukiya kuwa kan a cika ga wuke bello tun yan alkhairi wuce ko ba ko fuyi ne wuji tsakani ya gbawo beni a ci aga olugwa gi gba kwenya fahimi bo min ya eto alkhairi na sahaba mu ci na lona mu bi zai shi madina ci na ji ibe gbata na tsakaniya waga madina ci gafe tiguta etin ni kpata ufe ma'u na bi ban da bukata mamiwo mamiwo mamiwo wanta da yi madina ci kwata ufe ma a ci aga eti ni ne guto yi madina ci kwata a gi ubata a to eti ni ne guto yi madina ci na ji da gi zan da ci gbata madde kagwen wuwa na mu fela nauyin gbatawa mi giwa ni gbata milade na mi ga wana wa da abu bukata wa gali bugun wa zai fi lakara ya madina ciji kan gada a ci gaga 18 nimi ne ya madina ciji o patu fe ke laziki lo baya tiyan alkhairi jan ngala ga madina ciji kana alul madina iyalan ala abdurrahman madina ciji biya je karayu misali a gabi da cije wanta da kpata wai mawu ga da laloce alawo bukata na shida bayan wanta din ya bi da cije be ndoro agigbata na abia gobe gobe adalawo wanta da abe dukiya wai tun ba ita alkhairi ne ngole ga dukiya zanna wajen albarka bai ne kusan zaliji ndon da bukata lobu abdurrahman bin auf zamuci kuwa lokaci na a lokacin tabuka nan annabi ci ya sahaba ji bushara ibana ya kunyo na musulmi lewa laye bo sarawin ezan wuce ma lokpana annabi ya sahaba ji fun ba gazan don dubi wudu ki yuda ezan na amma ki abdurrahman ji fo wuce ewe zinari pako a ci aga wa ji sadaka fogo iga wannan ji wa naira ewo ore millions of naira ar sai na umar gafan wuce ga inni la ara abdurrahman illa murtakiban isman fama taraka li ali shay'a ebo dukiya ku be fo wuci na ukiya pako na sayyiduna umar aga ga le ga abdurrahman na wato le filo abu ebo na de ni lugwa ya zami wuci na annabi fe gin wa abdurrahman hal tarakta li alika shay'an ya abdurrahman in ba wulu endo ya zami wuci kala na'am ga yi luye gwaya kiwo lugo ga taraktu lahum akthara mimma anfaqtu wa atib ena ga ena mi wuda e kunda nona a ca ga mi lugo ya annabi fe jungan ga kam waki qal ga ma wa'ada Allah wa rasuluhu min ar-rizq wal khairi wal ajri mi lu ena tsoci ji alkawli gan be tucina nya arziki ganbe be alkhairi gan be ya zan dondo na ya wofe ko ce wani yana miluwa ya na wani wale bagi bagi shi haka ba biyan wucin soja ji lokuyen tabuk amma zai wu dukiya tuntunu don ekun da wucin wani abdurrahman dabo na ji taki ganbe abu muhammadina to ekun da wuce gabu da nasara wuce ko ebona adiwula shi zoyin sallah tuci su kuma da zuma wuda buwa e ka sallah maku sallah ga bin jisho abdurrahman ga shi zo annabi bebe bai tsohon raka ya zuma gwe lokaci na sallah na lokaci na sallah gumina abdurrahman ci ji sallama na annabi sallallahu alaihi wasallam fe naki na sallah gumina o fe je wujen maji na annabi raka kayan na kena mina ga sallah na na ya jina akika wagi ne ga ga ya kamiyana ga kad asabtu wa santu ya ji kpadin bi sallah na na ya ji tun mila biyana e kama kuna yugbitu an sallu salata an sallu salata li waqtiha annabi ya ban wani dugawa ya salla na ji da lokaci wani bugungo le kai da wannan ya ka salla ga ku liman ba zai shiga da bana faji kiyo a faji oh, ji salla amma wato ga de liman na jaja waza tiya minbare oh. ana ibi wa tiya minbare a fa ba zai liman doci mu dai da tun labiya ma ta sallah wani sauka sallah juma'a yau sofa asau kawula biya wude tun alimawa tiya amin bare ngole gan ana ibi wa tiya bare ngole gba na wannan gaga to ki anabi ji fogo na abdurrahman jan sallah na wude gwi mu fe je wuje maji ina yaji na gi akika sallah na ji da lokacin yille miya da gi bogo ke ga wa liman o ma bai tapa a ta sallaji zuma wabu en wuci e ibuna e na biyagwa dubu zai ji ji sallah zuma wabu na muga mai tili liman shi fata zando na gili liman gina anabi shi uzo ibuna e to sallah so anabi galo wiyo bogo bai wuci wanda mini ya falala wuci kona abdurrahman dai halin rayuwa bana anabi sallah ji zuma wabu kin na anabi ji sallah zuma ya sayyiduna abubakar wala bai wuce sahaba wuce kwanan lokaci na annabi bai luyi shi gwana wa fi zai fi ce yi miya annabi shi wuna bukata shi ga ji fe lado ni yau no ce wa ganza giga su ba wani dai bukata ya wuce wa fi za mana ko ya yi miya annabi a ga tiya gani wa tiya biya yi da ya je ke security na ya fe tsa ba ga lona ga yi shi gani wa shi biya yau allahu akbar a dukiya madana na wani latuwara lajilozo na to bayani be etina na na aisha yin nugacin abdurrahman wani na na aisha gama wogin biya na sallallahu alaihi wasallam halin rayuwi ga alamar ya yi mimiji zan dundu na gabeji kullabin bin wani zuman bona wadda ta za hakuri ko jau zan don do fe ji hakuri gani be yi fe lado ne ya sai za hakuri ji bogo ke ga zanna da taci za hakuri ji anna na Aisha be ga fondoci lokacin ube jan alkhairi bena ga saka Allah wa baka min salsabil janna mu fe ga gan be gi Abdurrahmani ga sokuyo babba noyin salsabil na Qur'anu jiya yi ga yi gimi aljanna jafi fa kiyamai na wani gagan bai gya abdurrahmani allahu akbar e bana lotun alkhairi sarawin bai duki yun yayi mai annabi shi sallallahu alaihi wasallam un bai la dinari 40000 Allah ya zije yi mai annabi shi kwa ta gala dinari 40000 nole iga dinari 1000 35 million ko to yi ji lissafin 40000 dinar bia wuce so cha duke ngala nga kawai ta kun wallawa ca pe ta ku ba ma dai zinari na so ko be fa ya wani kuma be ne wudi en do wudi de wa cha ki on emi ku don be wanka shi wo ce ne fe kuna da Allahu akbar dan wala to ken shi na jiyaji lebe ba goyi na ndo ci dobi ne wuce ayin ko re no loji na ndo ci su wuti wa giji gogo egba o ce ya wani ba tsoci a dola albarka wadda suna an don dogai jina tsocewa bayan wani makaniki je ba makaniki mashin ji na zando ce yaji a bayana faga na yi zaji amma idan ya ji ji ga yato gwamnati ta yau zando ci mata gwamnati lowe ya gban wabe gutsun emi gargajiya gaba mu yi gura ruwa yi na wadda mai ci ta ci mutuwa e ya wa ji datu. bogo iga zobe sunaya ma damine na janibi ga albarka da sarauna dabba kpadana wace dana sunaya albarka jiwo biya wuce sahaba wuce kwanne famba gani bai duki yunne wuke a wasan ciji ga yi a na ji kpata latiyanwi dukiya na fi a ga kun a kyalawa gaya wuce tsakaniya dir amin. 40 400 eh, dirham nga dukiya na filatiyo na kpato, nga kafi mutsuna bi ma na zuma jeli mu mun waga ala dukiya na kpata latiyan wunna ina fi wa kpata na ala ku ala dukiya mu cha ga yi me anabi jibe amma man ga pamba be ratwan ne be bago dukiya na kana mutawadi'an ngai zuwa na da fiye da saraunina man ra'ahu dondo na galiwe la yi farik bai na huwa bai na mamalikihi wuji na ji wuje na wa leri ke gada mu ba gani biya e bot sana ne fiye da kendo dai dai ma zaki wuci kondo ci da jabo jaje li fozu ma jinga wale mu dai ba su tura bo be e fiye da yan so ko wayo alhaji kabarai ne so ko wayo nole ga un zo na waliwe wa mini wa kayi ga wude na sturu ya talaka bu ga sturu ya talaka bu da mini zai ji ya ta da e ba bu e ba duki wani zan do ci a? yin da kuma lewa ya fi wa ci har so be zan do ya musamman mu ga tware wato ni Mu le ga zan don do wani tware ba go zan don do ta kun ba da wannan zan do ci de ga ya sayani eh aje talaka mu aje bara mu ji wallahi la fan chinzando le ti egbo ngya endondo wa de na amini ola kendo di oyi tu ola de na chare wa go jira yo biza wangi shi kendo di won na fe be wote ga wa be de na wadda ta cha bai tiya talaka bona endondo su kwatsa obe ina to ezu yo na fe be fe azun chi azun ga mu fe ore a cikin gishi labiyayu yan gici ga labe awon wude cile lo ba yan gici ufe gaga asahaba na iga musa bai gen umair na wu umadi alkhairi gawai musa bin umair na emiye zan ci ko bu na kyan gbarufu yo nun dabe ne yi de dukiya sarawin wude yawa za na biyo maka wani ufe je musulmi adde ba iba na wule ya na bago na jo fe de gwata ci wujo kpata na alakan wude yin don dobe a zai magata tabu don ta cingi ci jo da ju da buwa stura da nan kendo de gisa ko sha hatin don dondo stura da nan ya zai ji dena a ci a amma tun nan gawa imani jibi a nabi na yamanci jiga a ga ala kyala hakan wuji damuwa na bi tun lo madina ton wutola lo madina fe da wu madina ci ka to fe lo mi mi je madina ci fe wa musulunci to en gi ci ye mi kegu be en gi jo mu fe pa sahaba mu ci konna ga mus'aba tu ki da mu yo mus'aba yage umairin na na tsudana na be ga sokuna edina de ga sokuna aga edila tu bicho E ji ucici aga ya e ji da tita ci ucici anabi ci be ga ga ga ya ya e ji da tita ya la fini ya la so bici ya ga wula ci gushe ya wa fini ya te kin bici ba gobu na da nga abdurrahman pai na ji faruwa yau na mi fa mi be mi teji mini zai ji ma da alkhairi gamna amma man ji jigan musabun na da alkhairi kuma ebo na mini sahaba jo cinwa ga doji zai ji cinwa ga kpata na gai zagunyo nce beto zagu tsohon gole wa ku ake ba a yi zagu a shiga ni biji bushara ya belulo aljanna biyan wuce abdurrahman na madata ci zibo ta ce ya zagu wannan na je awa farko ya bayan ciwon bugu amma a guga ganna ga ya tenki bo etiye fiye da galu ga ganna biyan wuce ki abdurrahman ji fago ni e gbé emipeji na ga tau abdulrahman lokaci na be musa abu soji na e idan alkafani kuwa e idan alkafani kuwa sun mabusita lana mina duniya ma mabusit amma ishe kegwa ya dana ba gwada gani bai mi dana wa kada shi na me su da an takuna tina kada ujilan lana mujiwo alkhairi ya ku nga so ko ya ku be ami ma da sun ci da be mi summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am feje gba figi to yin gice yegi ubiya ki sahaba mu ci ne tayle yo ba godana ya me dukiya ni me sun da ba na bi aka yi jo wa be to kwa damuwa na luka wa na dawo amma ga wale ma su ki kpaya wato ga ba gona mi da ku wada na o mbe afe ka kai wun loto tunguru wato a ga wale zan ne wo fe ko adini amma pamba gani biya ci wai su daga so cha lugwa ni man na kan je ya umma ta ma ki je wato to sallan wai ja yi pe na tun da ya pe ke ya mana muke wo fe ko adini ba e tunguru to na yello yuna sadaka patu da ba umai wati usa wacin ba ta mazu kiji legwa ko gwani gare ki wa leyi be bago dukiye da ciya talaka je obe tun ibada yau wa liware wa da mi mutu da kyarwa da yele yele mutu yi uzuri bogo ka tutsu ya zan dondo ya na ike zai za so shafe guye suna en dondo aga tsawon yi je na galugo ya tun adini a ga gwama lugwa liwe ta ce za a dini jau to sahaban na wulotun alkhairi sarawin wadda ta ce zai ji bekke da jau mini ta ce zai ji gukunye badar na to kafi suna nu taili aje lebe na mini ya nau jina ga zan dondo na lokunye badar na wani waga ya zabagin dondo ala dinari bayu 400 dinar dole miliyan su da wani zandon da na gukumba badar gan biya na biyu na a ga zai ji ke kan ga gukun badar biya na biyu na yi zashi su sashi ji saje lijani don wuga su mini dukiya mu zandon da na gukumba badar na aladina dinari ku ba layu wuke a wasan ciji kafi tunan game wa wagan ya lado ko kputun mini ya dukiya mu kafi a ganguna ala wa mini ya dukiya mu ala ya zai shiga lokuda fi sabilillahi na wuce jin ya dukiya mai alawa wa a ga dukiya na sahaba wuce kunna lugwa na agba wa halafa malan azima min zalik zuman na najin gawa na dukiya shi na kenuwa na Allahu akbar da wuce su da ganbe ba wani duki famba ganbe tare mine na je lugwa nan a ga lura kun kpautsun kafi a tonu ya jena adira doko shi tun ban benin galajin wasan shafi a tuwalo kunda na muke lunan gigwa 3,000 nangi tsaba ba ce tukutu 3,000 gada wani ba 2,000 1,000 ci kpootu nangi nufe kpa so da na ga albaki so masalacin madina na Yi mi guni a ci aga lugo to yi min dondo aga ga kya de gubo waga yi min dondo de dinari shini 80,000 eh, dinar 80,000 dinar a shaga imin dondo domin ya imi gune na lugwa na dole ga wa dukiya lugwa to akika sahaba wuce cikon tsoci wutsa tsoci mai timanan ka bautun tun na ubo aljanna ma ji tabbata yi. Allahu akbar tsoci gugan bai alkhairi da wuce mance ga karshen gawa ma bai zai ji gun zai ji dena a sayana zai ji dena ce sun da tsokona zanna gagun ya yesu ibn wato alkhairi lo na yi batana na ga gurgudu ya ta yin abdurrahman bin auf na su dukiya gwaya madina ta cinye sahaba jiya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam so ci gugun bai alkhairi muje da bayani bayanin zan dondon gabe macin da ta ci gobe bagwai dukiya nan su ko ya yi arziki ya sanya sahaban cikon nan اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kuji ko zagi na gama wa aduwa na tsoci go bukatan wata alkhairar tsoci go bukatan wata alkhairar in dondo na ganyen waci na sakufan wuyu in dondo na ganyen waci wuta alkhairar na sakufan wuyo in dondo na wuga yabbi ci wuce ga sharuwa wuyo na tsoci kan gwan wuyo in dondo na wuga yabbi ci wuce ga sharuwa wuyo na tsoci kan gwan wuyo mu kan buya jama'a musulmi bata tsoci ga alkhairu ya musulmi bata mu kan gwa sharuwa ya musulmi bata wani tun watsun nimini gubo gato ko dai wai wa alkhairi za ko mu wai bici sharri su kufa alkhairi juyi in ka ba sharri juyi bainin سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب